Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Yulin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ku makiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin ƙasar hudu za ku ci dalili. 'Yan sandan Saudiya sun cafke wata matashiya da ta bayyana da ta bayyana a wani hoton bidiyo sanye da dangalallen sketi shigar da ta kare dokar sanya tufafi a ƙasar. hukumomin venezuela sun ce ba gudu ba ja da baya game da batun kafa wata majalisa ta musamman da za ta yi wato wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska To ko bayan kun ji labaran duniya za ku je 'yar ƙasar Pakistan da ke ziyara a Najeriya Malala Yusuf ta isa jihar Borno inda take ci gaba da kira ga 'yancin mata. Uh, ta ce mun zo ne don mu taimaka muku wannan yaƙi ne dukkaninmu a faɗin duniya don 'yan uwana ne mata a adamawa da taraba kuma wasu tsutsotsi ne da ake kira amiwem waɗanda suke lalata tsiro da amfanin gona amma a wannan karo kuwa suna ɓana ne ga lafiyar mutane wuri ɗaya taɓa jikina amma duk jikina ne feso kuraje feso kuraje kuma suna da ƙaiƙayi sosai don ya fitar min da kuraje da dama a bayan wuyana muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar niger inda ambaliyar ruwan sama ta hallaka dubban dabbobi da kuma janyo wato hasarar miliyoyin sefa bayan haka sahabu imam aliyu zai shigo da shirinsa na demokaradiyya a yau amma duk sai shan bayan wato an sha labaran duniya ta jama'a assalamu alaikum shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell na fuskantar turjiya kan shirinsa na ganin an kada kuri'a domin yin watsi da tsarin kiwon lafiyar kasar wanda za a jinkirta har na tsawon shekaru biyu bayan da yunkurin baya-bayan nan kan yin garan bawul ga fannin tsarin kiwon lafiyar kasar ya citira a farkon makon nan mcconnell ya bayyana sabuwar hanyar da za su fuskanci shirin kiwon lafiya a jiya talata yayin buɗe majalisar inda ya ce za su bullo ta wata fuska domin samarwa amurkawa sauki daga shirin obama kiya kamar yadda ake wa tsarin kiwon lafiyar inkiya haɗe da sunan tsohon shugaba barack obama sanatoci daga bangaren republicans da suka hada da shelly moore da susan wato da susan collins da kuma lisa morosky sun bayyana cewa ba za su goyi bayan shirin na mcconnell ba yayin da rob portman da wasu sanatoci suka nuna shakkunsu kan shirin sauya tsarin kiwon lafiyar na obamacare wannan alamun shan kasa da kudurin yake fuskanta shine na biyu cikin watanni da dama wanda akan cikas ne ga shugaban masu rinjaye mcconnell wanda a watan yuni sai da ya soke wani shirin kada kuri'a da ya lura ba su da cikakken goyon baya su da 'yan republican suke da rinjayen sanatoci 52 a majalisar dattawan amurka yayin da 'yan democrat ke da sanatoci 48 shugaban sudan ta kudu salva kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar da ya fito ta gogriya da wasu jihohi guda uku inda rikici ya kici ya yiwa har na tsawon watanni tsakanin mayakan sa kai da wasu 'yan wasu kabilu ministan yada labarai na kasar michael makwe ya ce za a baiwa dakarun kasar karfin ikon tsayar da fadan a jihohin gloria wato gogrial da tonj da wow da kuma wato awil wanda suke gabashin sudan ta kudu ministan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa za a jingine wasu 'yancin walwalar wato na walwala kenan yayin kokarin tsayar da wannan fada sai dai bai yi karin bayani ba akan wannan ikirari akwai rahotanni da ke nuna cewa ana yin artabu a jihar gogriel tsakanin mayakan sa kai na apuk da kuma agok waɗanda dukkaninsu 'yan kabilan dinka ne sai dai daraktan kungiyar nan mai kare tsarin demokradiyya a sudan ta kudu da ke da halkwata a juba babban birnin kasar wato rajab muhandis ya ce ayyana dokar ta bacin zai bai wa sojoji damar daukan doka a hannunsu wata kafar yada labaran kasar saudiya ta ce 'yan sanda sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta sanye da dangalallen siketi yayin da take yawo a wasu wuraren tarihi wanda hakan ya saba dokar sanya tufafi a ƙasar ta saudiya tashar yada labarai ta el alkabariya ta ce an kama matar wacce ake zargi da yawo a yankin ukai wato ushekar sanye da guntun sketi da wata kankanwar riga shigar da kuma ƙasar suka kwatanta a matsayin wacce ke aikewa da wani saƙo a ƙarshen makon da ya gabata aka saka ɗan gajeren hoton bidiyon da ya fito a kafar sada zumunta ta snapchat dauke da mallakin sunan madal kulud yana nuna mata tana wasa a turbaya wannan watan bidiyo ya karaɗe shafin sada zumunta na twitter da shafin bidiyo na youtube inda wasu ke yaba mata saboda kada dokar saka tufafin ƙasa ta saudiya da ta yi yayin kuma da wasu ke sukarta domin dokar ƙasar ta tanadi cewa mata su rika saka a baya da zai rufe dukkanin jikinsu illa fuska da kafafuwa da kuma hannayensu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen kasar venezuela ya ce kasar ta dukufa wajen zaben mambobin da za su gudanar da majalisar da za ta yi dubi akan kundin tsarin mulkin kasar duk da barazanan kakaba takunkumi da amurka ta yi ya kuma ce venezuela za ta sake yin dubi akan dangantaka da ke tsakaninta da hukumomin washington samuel mukanda ya kuma faɗa a wata hira da aka yi da shi a gidan talbijin yana cewa ba gudu ba ja da baya game da wato batun kafa wannan majalisa da za ta yi dubi a kan kundin tsarin mulkin kasar sannan ya kuma bayyana cewa kasar na duban irin dangantaka da ke tsakaninta da amurka domin a cewarsa su ba za ta amince da wulakanci daga kowa ba a jiya talata jami'an fadar white house jami'an fadar white house suka jaddada cewa za su iya ba za su yi wata-wata ba wajen aiwatar da barazana da shugaba trump ya yi ba na kaka ba takunkumin tattalin arziki muddin shugaba maduro ya yi wato ya ci gaba da yin wannan ko kuma kokari da yake yi na kafa wannan majalisa ta musamman a ranar 30 ga wannan watan yuli sai dai 'yan adawar kasar na yin kira zuwa ga shugaba maduro da ya gudanar da zaben shugaban kasa da wuri-wuri ya kuma yi watsi da kafar wato ya kuma yi watsi da kafa majalisa ta musamman wacce za ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska duk da cewa ta amince iran na bin ka'idodin da aka gindaya mata a matsayin da aka cimma ta nukiliya a shekarar 2015 amurka ta saka takunkumi akan wasu iraniyawa da wasu ƙungiyoyi 18 saboda tana zargin su da mara baya ga shirin gina makamashin nukiliyan na iran ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wasu aikace-aikacen a kasar ta iran a yankin gabas tsakiya na haifar da zaman ɗarɗar da rashin tsaro a yankin wannan takunkumi ya haɗa hadda rufe asusun waɗannan iraniyawa idan har suna da su a nan amurka sannan ya hana amurkawa yin kasuwanci da su a can hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya faɗa wa wakilin murya amurka margaret bashir cewa abin takaici shine saka takunkumi ya zama wani mummunan hali da amurka ke yawan amfani da shi labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla matashiyar nan 'yar kasan pakistan da 'yan taliban suka taba harbanta a ka wadda ake kiranta malala yusuf wacce take ziyara a najeriya ta isa mai duguri babban birnin jihar borno da ta sha fama da hare-haren 'yan ta'adda kuma wannan mace ta yi alkawarin tallafawa ilimin wato 'ya'ya mata kenan a najeriya malala ta bayyana haka ne a lokacin da take ganawa da gwamnan jihar kashim shatima wakilinmu haruna dauda na da ƙarin bayani Um, and Nigeria, unfortunately, has been the country which has the most number of children out of school. And I want to make sure that my brothers and sisters in Nigeria. Ta ce abin takaici tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke fama da matsalar rashin zuwa makarantar yara. Saboda haka zan tabbatar muku yan uwana ba za mu yi watsi da Najeriya wajen ba da tamu gudumawa na ganin cewa waɗannan yara sun samu ilimi. And we are here to support you and to, to stand together with you in life. This is um, fight for all of us. Uh, all around the world, they are my sisters and I keep on fighting for them. Ta ce mun zo ne don mu taimaka muku. Wannan yaƙi ne dukkanin mu a faɗin duniya. Dan ƴan uwana ne mata, saboda haka dole in ci gaba tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi. Za mu yi kokarin mu aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa ne taimakawa waɗannan 'yan uwan nawa. Yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya ce Malala abin koyi ne kwarai musamman ma ganin yadda ta ce wajen haɓaka harkokin ilimin mata. And education, as I repeatedly said, the greatest game changer. Within a generation, the son of the kingdom can be a celebrated icon. E-, Yace batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki daya a cikin zamani guda za ka iya ganin dan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkanin mu biyu a nan mun isa abun misali da haka ilimi ta ce turban ci gaban al'umma kowane irin al'umma a duniya and for us Nigeria, we have no option. Actually, we have no option than to invest in the education of our youth, of our children, especially of the young child. ya ce kamar mu a nan arewacin najeriya ba mu da wani zabi illa mu sa jari cikin harkan ilimi ga 'ya'yanmu da matasanmu baki daya musamman batun ilimin harkokin 'ya'ya mata. It's because of our access to western education. I will be a Quranic scholar somewhere taking out a meager existence or changing to results in Uganda local government. ya ce in ba don damar da na samu na ilimin zamani ba da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina na ƙauyen ganza ina kiwon awaki amma wannan ilimin zamani ne ba mu dama muka zama abin da muka zama a cewar gwamna kashin shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda. bancin barna da tsutsotsin amiwam ke yi wa tsiro a gonaki yanzu haka waɗannan tsutsotsin suna barazana ne ga lafiyar mutane a jihohin Taraba da Adamawa a Najeriya. Wadda tsutsa tana janyo ƙaiƙayi da kuma ƙuraje da zazzaɓi ga waɗanda ta fetsa wa guba. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz akan wannan lamari. ƙauyuka kamar guda biyu haka gefen garba shede da gefen gungun maliki wasu yara yaro ɗaya gungun maliki mutane uku kuma gefen garba shede yara ƙanana ruwa su ya faɗi a ruwa sun sha sai suka samu kamuwa da rashin lafiya har ya kai ga mutuwa kuri ɗaya taɓa jikina amma duk jikina ne feso kuraje feso kuraje kuma suna da ƙaiƙayi sosai don ya fitar min da kuraje da dama a bayan wuyana kamar taraba a jihar adama da ba tsira ba inda tsutsar ta yi barna malam lawan ɗanladi na cikin da tsutsar ta fesa wa guba. wannan tsutsa ya taba ni ina zaune a gindin itace yayin da nake hutawa a cikin makaranta sai kawai ga kaikayi ba ma san cewa akwai irin wannan mai su wannan tsutsa ba sai kaikayi jikina yake yana kumbura yana kuma zafi na ga abun ya kici ya yawa saboda jikina ya kumbura kuma kaikayawa nake na ce to abin da ya kamata na yi shine garzaya zuwa asibitin makaranta na ya zo asibitin makaranta a birkice a rikice duk jiki na zafi yake sai makaranta suka bani wasu dan allurai suka yi bani kuma wasu kwayoyi cikin ikon Allah dai na fara samun waraka. Ko da yake kawo yanzu hukumomin kiwon lafiya waɗannan jihohi ba su yi karin haske ba game da wannan batu to amma kuma wani jami'in kiwon lafiya muhammad kabir jalingo wanda ma ya jinyar wani da ya kamu da cutar tsutsan kiraye ko da ake kulawa. Da gaske ne akwai wasu tsutsi ne wasu dabam wanda idan ya tafi kan mutum akwai insect da suke da illa ga dan adam in suka taba jikin dan adam sai ya zama yayi rashi wato yayi dan kurru ya ga kuma an kaso sa sai karu lalle suka yi haka sannan kuma ma in ya fada cikin ruwa mutum ya sha ma yakan sa mutum hayar saran su mako. Ni ta mutum yanzu hakan nan yanzu yana cikin jinyar wani da wannan tsutsan duk jikinsa gaba ɗaya ya lalace da da da wannan maganin wuyan sa kafa sa baki ɗaya kwararri ya kamata a ce ne an fesa musu maganin kwari duk su mutu in suka mutu ga an samu lafiyar mai gona an samu kuma an samu lafiyar kuma amfanin gona shi ma wani malami a tsangayar koyon dabarun aikin gona a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adama abdullahi musa gargadi ne ma yi wa manoma da cewa eh, lalle kuwa akwai tsutsan da suka fito wanda ake kiran su amiwon wanda suke bata amfanin gona daga gonan kafin a cire ma lokacin da abun daga shuka masaranka ko ni shinkafanka da sauransu za a su a jikin ganye sun fara cin abun suna batawa to kana sa maganin za su bi ai kwanan nan ma na ga federal government ta dan fitar da kaman kuɗi ko tana so ta fitar da kuɗi ne za a sayi wasu magunguna game da wannan abubuwan eh don wannan abubuwan za su iya shekara mai zuwa ba za ka gansu ba a wannan shekaran gashi mun zo mun gansu shekara mai zuwa kuma ba zo ba shikenan so in aka sa maganin maganin nan kala biyu ne abdullahi musa kenan wani malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz a jamhuriyar niger kuma wato ruwa kamar da bakin kwarya da aka yi da iska mai karfi sun yi sanadiyar ambaliya da ta hallaka dubban dabbobi a jihar tawa ruwan saman ya cika tafkoki kuma ya sa tafkokin sun batse abinda ya sa gwamnan jihar tawa malam musa abdulrahman ya kai wato ziyara a wurin kenan don ganin yadda lamarin ya auku da yake jawabi ga waɗanda wannan ambaliya ta shafa gwamnan cewa ya yi a cikin bisa a cikin gabacin a yammacin akubino mun bi duka yawancin ta tafkana daga mun bi su mun gani cikin suke da ruwa sun dauki ruwa a cikin abun da ba a tsammani ba tun da ruwa ne suka zo a ga muku da kaifi suka rise dabbobi jiya awaki ne da tumaki duk suka ritse su cikin wannan abu da so Allah ya sa duka wannan yawancin su duka fasashen kamar da kuke gani a sunan cikin ruwa fasashe ne dubunai wanda ya kamata diba duk dukiya ne na talakawa wanda suke Allah shi ke abin shi kuma shi ya kawo shi haka bayan wannan kira ne muke ga ko wanda Allah ya kama wannan abu ai hakuri Allah ne kawo shi kuma za mu kira da abokanmu da muke tare a sunan masu hannu da shuni suna nan su ma sun gani kuma zan mu sake kiransu. mutanen wannan talaka wannan su zo su gani yayin ne za su kama musu hukumomi dai sun yi kira ga al'ummar da ta binne ko kuma ta toye gawayen bisashen haka ma da dafa ruwa kamin a sha su domin kaucewa fadawa a cikin tututtuka ko kuma wata alloba gabanin isa tawagar ta gwamnan jihar tawa a ibosatan sai da ya isa a garin cintabara dan inda ya kai gaisuwa ta ta'aziyya ga al'ummar garin da ruwan sama da aka shata ta a ranar tara ga wannan wata na yuli da muke ciki ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ga gwamnan jihar tawa musa abdurrahman muka fara daga cin kabar adam an yi ruwa masu karhi wajen milimetar da biyar akai to cikin wannan ruwan da ake akwai iska mai karhi shine yasa gidaje diya suka girki waɗansu suka faɗi aka samu cikin gida guda mutum uku da suka zama ba su ga mai hanga siga Allah ba eh, mutum uku da eh, hudu suna likita yawanci kariya ne akwai wannan uku riga gidan gaskiya wa'annan su kuma Allah ya kora musu sauke cikin gauga don bayan wannan mun je mun ga kantuttuka ne magazin ne manya-manya duka sun faɗi hukumomin dai sun yi kira ga dukkan masu hannu da shuni da su agizama al'ummar wannan yankin waɗanda a wannan shekarar ambaliyar ruwa ta abkama haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. da haruna daga birnin kwanni waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya kenan da minti goma sha takwas na dare a nan washington ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin da dattawa a Majalisar Dattijan Najeriya, Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu aro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Matakai da suke fitowa daga Majalisar Dattijan Najeriya suka sa wasu masu sharhi suka fara babar ko akwai dattijai a cikinta. Musamman ma dai mataki na baya bayan na ƙin tantance jami'ai daga ɓangaren zartaswa ya miƙa mata. saboda wai ba a mutunta ƙin amincewa da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da majalisar ta yi ba. Babu kuma mamaki matsalar binciken sakataren gwamnati bacir Lawar ba zai rasa nasaba da cewa kotun ɗa'ar ma'aikata wacce ta tuhumi shugaban majalisar dattijan tana ƙarƙashinsa. Hakan ba wai na nufin cewa zargi da ake masa shi bacir Lawar ya yi ko kuma bai yi ba, amma wasu na ganin cewa tushen binciken sai ta yi ganin take-taken majalisar a baya wato batun kotun nesa aka ɗauki wannan bincike. Kada kuma a manta cewa tsohon shugaban hukumar EFCC Ibrahim Lamur da wadda ya gayyaci matar Bukola Saraki kan binciken da EFCC take yi wa mijinta a aikinsa na gwamnan jihar Kwara. A kuma daidai lokacin ne majalisar ta fara bincike kan zargin cewa shi lamurden, ya kwanta kan naira tiriliyan ɗaya da hukumar ta kwato daga hannun barayin biro. Wannan dace ne hakan ke faruwa a duk lokacin da aka taɓo majalisar ko dai bi ta da ƙulli ne. ga Nasiru. ba wani sabon abu ne zargin 'yan majalisar dattawa da fito na fito da sashen zartarwa da magoya bayan shugaba buhari ke yi a nan za mu duba shin dace ne ke faruwa yadda majalisar kan ɗau mataki bayan guguwa ta tinkaro ta kamar sanya kafar wando ɗaya da shugaban kwastan hamid ali bayan gano mota mai tsada da ba a biya mata haraji ba da aka ce ta shugaban dattawan ne na efcc bayan hukumarsa ta gayyaci uwar gidan bukola ko binciken hurumin kotun ɗayar ma'aikata bayan ta fara sauraron shari'a da ta shafi shugaban dattawan sai a ƙarshen nan shugaban hukumar zaɓe mahmud yakubu da aka ɓallo binciken aikin da ya yi a hukumar tallafa manyan makarantu tetfon bayan hukumar ta fara kiranye ga dino mai laye shugaban kwamitin labarun majalisar sanata aliyu sabi ya nuna ba wani dace kuma ba sa daukar mataki don amfanin kansu sai sun yi dogon nazari bisa hurumin tsarin mulki zama ake yi sosai ka yi karatu ka yi nazari ka tantance ka yi bincike sannan dada ka gane cewa eh dokan ma da ake faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne kuma ka tuna kullum idan za ka ɗauki wannan shawara wakiltar mutane kake yi kuma haƙƙin su yara ta a wuyanka kuma idan jama'a za su tuna ina ganin tun da aka kawo wannan demokradiyya wannan karon ne aka samu ministoci yadda shugaban kasa ya kawo su haka muka wanke su tas muka mayar masa da kayan shi majalisa a shirye muke kowane lokaci mu tallafa ma shugaban kasa janar muhammadu buhari don ya cimma nasaran canji muna kan samun nasara akan wannan sanata ali wakili ya ce shi ke wakiltar shugaban hukumar zaɓe daga mazaɓarsa ta bauchi da aka ya sha rantsuwar ba wata makarkashiya da aka kulla wakili na ganin sam ba a yi wa majalisar dattawan kyakkyawan zato ka kawo maganan hamidu ali Profesor Yakubu Mahmud. Ni ne nake wakiltar sa majalisar dattawan. Wallahi ni namba ne na kwamiti hukumar INEC. Ba mu zauna a wannan kwamiti mu yi maganan Profesor Mahmud ba. Ina son tabbatar maka ba wannan da nufin wani Profesor Mahmud da sauransu ba. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jamar Bayero ta Kano wani irin kallo suka yi wa wannan majalisa ta dattijai? To, ka san a tsarin demokaradiyya asali an samar da wato bangaren majalisar dattijai ne a wurin da ake da majalisun guda biyu to an samar da majalisar dattijai don ta zama wato tana duba ayyukan majalisar wakilai tana tantancewa tana yin gyara a inda ta ga kurakurai tana da kaita majalisar wakilai din domin a mafi yawan lokaci a tsarin demokradiyya za ka tarar majalisar wakilai wato waɗanda suke cikin ta masu ƙananan shekaru ne saboda haka sun fi zafin kai majalisar dattijai kuma masu wato waɗanda shekarunsu ya tura ne don haka sun fi tsayawa su kalli al'amura a nufi don haka ake ake ganin akwai amfani samun guda biyu amma a najeriya sai ya zamana wato kusan saɓanin haka ake samu a za ka ga a musamman na wannan majalisar ta takwas za ka ga sau da yawa majalisar wakilai ce take takawa majalisar dattijai birki ita take mata linzami wato saɓanin yadda tsarin demokradiyya din ya da kuma hmm. watakila ba don komai ba sai don yadda majalisar dattijai a najeriya take tara gungun wato tsofaffin gwamnoni kuma a gaskiya a tsarin demokaradiyyar najeriya idan kana neman rukunin mutane waɗanda suke da tsarin demokaradiyya karan tsaye aka ce maka gwamnoni to sai a yi fatiya a shafa sun yi gungu a nan saboda haka suna shigo da abubuwan da wato kawai eh, son zuciya ne a mafi yawan lokaci ah, don haka Dr. Dukawa alal misali a nan Amurka da bangaren zartaswa karkashin Obama ya ɗauki wani mataki da bangaren majalisa suka lura cewa kamar an musu shishigi kotu suka mm. tafi neman fassarar kotu kan matsayin da bangaren suwa ya ɗauka. Me yasa ba a tafi kotu ba sai a ce an dakatar da harkar kasa. Ai ba zai wuce kan zuciya ba ko kuma ah, da wahala ma da ke haka domin daman yadda tsarin ya da shi ne dukkan da aka sami cikin kaka ko rashin fahimtar juna tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa to ɗayan ya tafi kotu ya nemi fassarar tsarin mulki ko doka gaba ɗayanta to a najeriya sun ji bangaren zartarwa sun ji zuwa kotu in ban da kwanan nan eh, sannan kuma bangaren majalisar sun ji su je kotu kuma ba zai wuce cewar ah, matakan da suke ɗauka watakila eh, suna shakkar in ma sun je kotu ko za su yi nasara. babu dalilin babu dalilin wuce a ce a ce za a rufe gwamnati a kan wata kujera kuma wannan kujerar ba wai wani abu suke nufi da ita ba ba ma wanda suke magana ba ma ba suke suke ba a'a so suke duk wanda zai rike kujerar sai ya zamana ba zai buɗe kayan su ba daga tun daga lokacin da shi shugaban majalisar wato Nicola taraki ya zama kwadakwan da Tradina cct ta ce eh, yana da wato tuhuma da zai ansa aikin daga sannan suka kulla wato bisa da kulle sannan kuma sai ga shi efcc sun kira matarsa wannan majalisa ta takwas ta dattijai a babu wata majalisa tun da aka dawo wannan jamhuriyar da ta wato da irin wannan ita da kullum da kama karya kamata kuma ila da zai rasa dalili ba da cewar wannan karan ne aka samu majalisar wakilai yadda ita ma take bin kawo ko tattaki irin na majalisar dattijan ba ta su an ja mata linzami asali na laifin da ake zargin majalisar dattijai da shi ana zargin majalisar wakilai da shi kuma wannan karan ne aka samu cewar sada shugaban kasa ta nuna babu ruwanka da hakan majalisa da za ta sa baki ba kuma wannan karan ne aka samu cewa jam'iyya ba ta da ƙarfin da za ta iya tsawatar wa 'ya'yanta ko a majalisa ko a bangaren shugaban kasa sai da haka wannan raunin da ya haɗi yawa shi ya sa majalisar dattijan nan ita haɗa da kuma hujjar cewar ɗaukun gwamnoni sun yi gungu a cikinta kuma suna kan lallai sai sun kare abin da ita na son zuciya su ne su waɗannan abubuwa ne wanda tarihi zai rubuta musu har sai in sun farga sun canza. Dokta Amir Duka ina mafita daga wannan matsala? to babbar mafita wato in so samu ne a yi gyaran doka duk da ke su ne za su gyaran kuma ba za su yarda ba amma kyau a yi gyaran doka cewar eh, duk wani tsohon gwamna kafin ya sake rike wani mukami na siyasa ko na zaɓe ya na ya yi shekarun da yana gwamna a wajen gwamnati kafin ya sake shigowa da amin ba daga gidan gwamnati zarce majalisar da za su dokoki suna kai da kasa ba tare da sun ji komai ba saboda su da su san menene rayuwa a wajen gwamnati ba. Masu haro da aka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Elikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Diodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To yanzu kuma sai labarai a takaice. shugaban sudan ta kudu salva kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar da ya fito ta gogriyar da wasu jihohi uku inda rikice kice cinyewa har tsawon wasu watanni tsakanin mayakan sa kai na wasu kabilu ministan yada labaran kasar michael mchugh ya ce za a baiwa dakarun kasar kafin ikon tsayar da faɗan a jihohin gogriyar da tonch da wow da kuma awel da suke gabashin sudan ta kudu wata kafar yada labaran kasar saudiya ta ce 'yan sanda sun cafke wata matashiya da ta bayyana a wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta sanye da dangalallen siketi yayin da take yawo a wasu wuraren tarihi wanda hakan ya saba dokar sanya tufafi a kasar tashar yada labarai ta el akbariya ta ce an kama matar wacce ake zargi da yawo a yankin ushaikar sanye da guntun siketi da wata kankanuwar riga shigar da hukumomin kasar suka kwatanta a matsayin wacce ke aikewa da wani saƙo a ƙarshen makon da ya gabata aka saka ɗan gajeren hoton bidiyon da ya fito a kafar sada zumunta ta snapchat dauke da mallakin sunan model kulud yana nuna matar tana wasa a turɓaya. wannan hoton bidiyo ya karaɗe shafin sada zumunta na twitter da shafin bidiyo na youtube inda wasu ke yaba mata saboda kare dokar saka tufafin ƙasa ta saudiya da ta yi yayin kuma da wasu ke sukarta duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi za ku ji mu ɗauki wasu shirye-shirye da sauran labarai da saƙonni da kuka aiko mana yanzu a madadin mahmud lalo da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri sannan da wanda ya shirya ba da umarni wato malam sidi da injiniyanmu na wannan safe mr jimmy baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.